bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a talata ko a wannan yammaci na talata 21 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan 8 miladiya ta 2010 a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan da road cikin garin maiduguri ta jihar borno a wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr kafin mu saurari karatun ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillah akwai tambayoyi da za mu ansa kaɗan wannan tana neman addu'a ne daga 'yan uwa al'ummar musulmi cewa mijinta ya tafi ya barta ga ta ba ta da lafiya wato ya tafi ya barta kuma bai mamta komai ba kuma gashi ba ta da lafiya dan Allah a ta addu'a Allah ya yi mata rashin lafiyar da take fama da ita kuma Allah madaukakin sarki ya mata maganin damuwarta akwai wani shi ma da ya rubuto yake maganar uh, wata ta fita uh, watanni ba a same ta ba uh, addu'a ita ma Allah ya dawo da ita wanda yake cewa wannan ita ma mace ce take cewa tun lokacin boko haram mijina ba mu gan shi ba har yanzu ah, shin malam in zauna ta kaba ne ko kuwa in ƙara saurarawa har zuwa wani lokaci to wannan ba matsala ce da ake amsa ta gurin fatawa ba saboda haka wajen alkali za ta je alkali ne zai yanke wannan hukuncin ba fatawa ba akwai bambanci tsakanin fatawa da alkalanci irin wannan matsala ba matsala ce ta fatawa ba in an miki fatawa kuma ya dawo ba amma idan alkali ne shi yana da hurumin da zai iya raba auren ko ya dawo ba yadda za a yi wannan yake cewa idan na auri mace dan arzikin babanta shin zan iya shiga cikin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam tun kahul mar'atu li arba'in har zuwa inda ya ce dan arzikinta wato dan kudinta to kudin babanta ba kudinta ba ne dan babanta yana da kudi dole ne ba ka ka iya aurenta kuma ya hana ka kuma ba lalle ba ne ita ma lokacin da take gidan yana bata bari har ka ce zai ci gaba da bata ko kuma ku ci gaba da ci tare saboda kudin babanta kudin kudin babanta kudin ne ana maganar kudinta ita nata mallakanta sannan kuma hadisin ba wai yana nufin laifi mutum ya yi don ya auri mace don kudinta ba kamar yadda ta take nuna kamar shin ya yi laifi ko bai yi laifi ba ba laifi ba ne don ka auri mace don tana da kuɗi abinda dai ake so kada ya zama kawai kuɗin da ya tsone maka ido dole ka kula da abinda ya shafi addini mutumin da zai samu macen da ta haɗa sifofin na guda hudu ai shi fi morewa ya same ta jamaliha wa maliha wa hasabiha wa nasabiha wa diniha inda za ta haɗa duka duka waɗannan abubuwa ai babu shakka ta fi wanda ɗaya ne da ita kawai yanzu ka samu mai kyau mai addini ai ta fi mummuna mai addini ko wanda yake cewa na ji mutane suna cewa wanda duk ya mutu a wannan watan shi dan aljanna ne na'am shi dan aljanna ne in ya aiki yan aljanna in ya aiki dan aljanna shi dan aljanna ne kuma a wannan watan ya mutu ko ma a wani wata ya mutu in da ya aiki yan aljanna shi dan aljanna in bai aikin aljanna ba ko a ƙarƙashin ka'aba ya mutu wuta wannan wannan yana tambayoyi za mu ansa wasu wasu kuma ya haƙuri yake cewa menene matsayin auren mutu'a a musulunci matsayin auren mutu'a a musulunci zina ce mutu auren mutu'a ne auren wucin gadi ah, mutum ya haɗa baki da mace ya ce ga wani abu za su yi aure na awa ɗaya ko awa biyu kawai su shiga ɗaki su fito awa ɗaya awa biyu shine auren wannan ba aure bane a musulunci ah, saboda haka wannan haramun ne wanda ya wannan ya yi zina sai yake cewa shin da gaske ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai yake da rai ma ana yi bai hana ba lokacin khalifa umar shine ya hana to wannan sharrin mabiya addinin shi'a ne kage ne na mabiya addinin shi'a a ibn al-mutahhir al-hilli ko ibn al-munajjis al-hilli mai littafin minhajul karama wanda ibn taymiyyah ya ce shi sa minhajul nadama ya faɗi wannan ya ce auren mutu'a halal ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce halal ne a zamanin abubakar halal ne a wasu shekaru na zamanin umar daga baya hana wannan wani limamin shi'a ya faɗi haka amma ba gaskiya ba ne kun san yadda suke kullatar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin sharar da ba sa yi saboda tun annabi sallallahu alaihi wasallama na da rai ya haramta auren mutu'a an hana ko dai a fatwa abin nan a amu khaibar ko kuma amul fati ruwayoyi sun zo guda biyu wasu sun ce amu khaibar amu khaibar shekara ta bakwai kenan bayan hijira wasu sun ce amul fati amul fati shekara ta takwas kenan bayan hijira to kaga dai duk dai lokuta ne wanda suke makusanta da juna annabi ya hana auren mutu'a kuma yana nan a cikin sayo muslim hadisi ne sahihi a sahih bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga malik da sufyan ibn uyayna shi kuma daga zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri shi kuma daga abdullahi da alhassan ɗayan muhammad ibn hanafiya shi kuma daga babansu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala kaga isnadi ne wanda ya biyo ta gidan alil baiti in mutum yana da awar rashi masoyin alil baiti ne to wannan isnadi ne da hassan da abdullahi jikokin sayyidina ali ne sun ji daga ubansu muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn ali ibn abi talib kaga dan ali ibn abi talib ne shi kuma ya ji daga babansa ali ibn abi talib kaga wannan isnadi ne da ya fito daga ahlul bait din lokacin abdullahi dan abbas yana da shubha game da auren mutu'a saboda da farko an halatta daga ba aka haramta to shi yana da shubha sai wata rana sai sai da ali ke cewa kana cewa a iya yin auren mutu akai ba ka da hankali sai da ali yake cewa abdullahi ba ka da an tara innaka rajulun ta'i kai mutum ne da marar hankali yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abin al-luhumul humur al-ahliya ya haramta kuma al-mut'a amal khaybar ya haramta al-mut'a auren mut'a da kuma naman abin jakuna na gida ya haramta su a shekarar khaibar shekarar da aka yi yakin khaibar shekara ta bakwai bayan hijira to kaga wannan daga sayyidina ali shi yake fadar haka don haka kaga wanda zai yi da'awar shi mabin masoyin sayyidina ali ne kuma ya rika halatta auren mutu aka ga ya nuna cewa shi makaryaci ne ba baya san sayyidina ali baya san alil baiti zaka ga alittafan su ma suna cewa wai duk wani limamin shi'a a tarihi ga kaf sai da ya auren mutu'a amma abin da kalubalen da ba za su iya tabbatar da shi ba su iya ansa shi ba shi ne su kawo wani mutum ɗaya cikin 'ya'yan waɗannan a'imma ɗin da aka haifa ta hanyar muta dan ba zai yiwu ba dubinnan mutane ka ce duk sun yi muta amma ba a haifa ko mutum ɗaya ba ba mu ga ko mutum ɗaya a tarihi sun nuna cikin a'imma ko waɗanda suke da salsala da alal a ce gashi wannan ta hanyar mutu aka haife shi babu wanda zai nuna kaka ƙarya ce kawai suka shirga ba gaskiya ba ne saboda ka auren mutu'a haramun ne kuma matar mutu'a ai ba mace bace ita dai ba za ka ce matar aure bace ba za ka ce matar aure bace har a gurin shi'a din ba zauja bace ba matar aure bace tunda ba za ta ci gado ba da wannan auren babu maganar saki babu maganar takaba da mijin zai mutu ba za ta yi masa idan takaba ba ba za ta ci gadon shi ba ba za babu magana saki uku a ciki to kaga wannan kuma hukunce hukunce ne da suka shafi matar aure ashe ya nuna kenan matar mutu'a ba mata aure bace wannan a mazhabar shi a kansu ma sun yarda da wannan cewa duk babu wannan tsakanin auren mutu'a da wanda da wanda ya abin nan da wanda ya auren mutu'a din tsakaninsa da matarsa sun yarda cewa babu wannan to kaga ba mata sannan kuma ba mulkul yamin bace ba ba kuyanga bace sadaka bace to kuma Allah madaukin sarki cewa wallazina hum li hafi na illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara zalika fa ka humul adu ubangiji sai kaita halaccin abin da inda mutum zai biya sha'awarsa ta hanya biyu matar aure sai ku yanga yace nan ba za a zargi mutum ba matarsa ce ta aure ko ku yanga ce. sai ce wa manifta gawara a zalika wanda duk ya nemi wasu ba wannan ba faulai kan mul'adun waɗannan su ne 'yan ta'adda kaga shi kenan duk wanda ya auren mutu'a ɗan ta'adda ne saboda ka auren mutu'a zina ce kuma wato su shi'a suna dasa wannan tarko ɗin dan su farauci samari waɗanda ba san abin da suke ba musamman 'yan makaranta wanda ba san abin da suke ce a ah, to ga wani addini ma ya halatta saboda haka za mu iya yin auren awa biyu ko kwana ko kwana biyu ko ko wata daya ko ko mai auren auren semester daya to kaga wannan zina za su zauna su yi duk abin da aka haifa a nan ba a shi ta hanya da ta dace ba sai ya ce meye matsayin aya ta biyar cikin suratun nisa'i da ake cewa ta yi magana akan auren mutu'a dan mutane suna dogaro da ayar yan shi'a dai ka ce dan yan shi'a suna dogaro da ayar amma mutane masu hankali wanda suka cika mutuntaka ba su dogara da ayar da ba ta yi magana akan auren mutu abu fa mastamtatu bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna farida wanda ita ce ayar da suke da suke hujja da ita fa mastamtatu wanda kuka yi auren mutu'a da su wanda kuma kowa ya san siyakin ayar duk gaba ɗaya akan aure ne duk gaba ɗaya ayoyi ne da dama da Allah ya ta jirowa har zuwa hurrimat alaikum ummahatukum har zuwa wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fala junaha alaikum fa'atuhunna ujurahunna wala junaha fi fima taradaitum bihi min ba'd al-fariida to bayan wannan kai tsaye sai ce wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat kaga duk magana ce akan aure aka ce in ba za ka yi auren ya ba to babu laifi ka auri baiwa duk a cikin ayar kai ka zo ka dauke ta kamar da ita maganar maganar auren mutu'a saboda haka wani tafsiri ne wanda in ba a gurin shi'a ba a taɓa jin irinsa ba babu wani malamin da ya tafasar wannan sai a sai a littafan yan shi'a saboda haka wannan abu zina ce karara aka lullube ta da tufa ta addini bai halatta ba ina ga waɗannan tambayoyi sun isa sai mu shiga cikin karatun muna cikin kissar iblis tare da annabi adam alaihi salam da abin da ya wakana bayan halittar annabi adam alaihi salam da taurin kan da iblis ya yi wa allah da nuna girman kai da nuna isa da nuna fifikonsa akan annabi adam alaihi salam za mu tashi inda yake cewa kana rabbi bima agawaitani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموت سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙala rabbi bima a gawaitani ƙala shaidan ya ce rabbi ya ubangiji na bima a gawaitani a dalilin batar da ni da kai la uzayyinan na lahum fil ardi lalle tabbas wallahi sai na ƙawata musu sabon Allah a duran ƙasa wala uku yannahum ajma'ina kuma wallahi tabbas sai na batar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasina sai dai bayanka daga cikin su waɗanda ka sa wa ikhlasi ka ba wa ikhlasi qala ubangiji yace hadha siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne madaidaici alayya da na wajabta wa kaina inna ibadi laysa laka alaihim sultanu lalle bayina ba ka da wani iko a kansu illa ba ittaba'aka min al sai dai halakakkun da suka bi ka wa inna jahannama da maw'iduhum ajma'i kuma lalle jahannama ne gurin da aka yi musu alkawari gaba daya laha sab'atu abwab tana da kofofi kofofi bakwai li kulli babin minhum juz'un maqsub kowace kofa suna da wani kaso wanda aka raba ga su mabiya iblis ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya mana abin da ya wakana farkon halitta tsakanin adam salam da kuma iblis da kuma ubangiji shi kansa inda allah ya halicci annabi adam salam da hannunsa ya fifita shi ya karrama shi ya ɗaukaka matsayinsa ya nemi mala'iku su yi masa sujada mala'iku suka cika umarni suka yi sujada iblisa kuma ya kekesa ƙasa ya ce ba zai yi ba ya yi wa Allah girman kai sannan kuma ubangiji madaukakin sarki ya tsine masa ya la'ance shi ya kore shi daga rahamarsa shaidan ya ce to shi yana roƙo a tsahirta masa a dan a wato a saurara masa a bashi jinkiri na rayuwa har zuwa ranar da Allah zai tashi duniya ubangiji ya ce an masa wannan alfarmar da ya nema an karba masa wanda ajiye muke cewa wannan yana nuna duniya a wurin Allah ba komai ba ce, ga iblis ma ya roƙa an bashi saboda haka dan ka samu duniya matukar dai baka samu lahira ba to baka samu komai ba <clears throat> wannan a rabo da ka samu ba wani rabon kirki ba ne, a gurin Allah ba komai ba ne. sannan muka ce a cikin maganar iblis ya yarda da rububiyar Allah ya yarda da cewa Allah shine ne rabbu shine mahalicci shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hanawa wannan shine tauhidin rububiyya to iblis ma yana da shi wannan bai fitar da shi daga iblis dinsa ba bai fitar da shi daga shedan dinsa ba yana nan a shedan dinsa yana nan a iblis dinsa yana nan a shugaban kafirai na halittu gaba daya saboda haka kaga ashe sanin tauhidin rububiyya shi kadai baya fitar da mutum ko baya shigar da mutum cikin musulunci kaga duk da yana cewa ubangiji rabbi rabbi rabbi wato ubangiji na ubangiji na ya yadda cewa Allah shine ubangijinsa amma Allah cewa kana minal kafiri ya zan cikin kafirai saboda haka yadda da bangaren tauhidin rububiyya amma mutum ya ki yadda da tauhidin uluhiyya ba zai bai yadda ya bauta wa Allah shi kadai ba wannan ba zai iya kubutar da shi a gurin Allah ba inda zai kubutar da wani to da ya kubutar da iblis to shine ya ci gaba da cewa rabbi bima aghwaytani ya ubangiji a dalilin batar wanda yi min saboda batar wanda yi min la uzayyinanna lahum fil ardi tabbas lalle sai na kawata musu wato saban Allah a doron ƙasa wala uqiyannahum ajma'ihin kuma lalle tabbas sai na batar da su gaba daya kamar yadda a wani guri ke cewa fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin na rantse da izzarka ya Allah la ughwiyannahum ajma'in lalle tabbas sai na batar da su gaba daya inda كما إن يكي رب ما أغويتني la لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن an وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yake cewa ya ubangiji a dalilin batar wannan da kai mun wato bace wannan da nayi ba zan yi ni kadai ba sai dai mun bace tare da wasu ba mun tafi ta tare la aq'udanna lahum siratakal mustaqim zan je in zaune musu tafarkin ka madaidaici wato in hana su bin tafarki madaidaici in tsaya akan hanyar da ka zo in ce da kai ba nan ne hanyar ba ya zaka ka yadda ka bi wannan hanyar bayan kana ga hanya ce mai tsawo yaushe za ka kai in ka bi wannan hanyar ai zaka daɗe baka kai ba ga yan gajeriyar hanya shortcut da zaka bi nan da nan kaga ka isa sai in karkatar da su zuwa ga wata hanya la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim zan zo musu ta gaban su ta bayan su in zo musu ta hagu ta dama ta dama ta hagu amma bai ce ta sama ta ƙasa ba me yasa ba zai ce ta sama ma in zo musu ta sama ma in zo musu ta ƙasa saboda dan jihatul khasm ne azabar ubangiji ko da ta zo ta ƙasa ko ta zo ta sama qul huwa qul huwa ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum ubangiji yana aiko muku azaba ta sama ko ta ƙasa shi yasa dan ba zai bullo ta nan ba dan tayu aka aka fito ta nan abin ya rugunsume masa saboda ka sai ce ta dama ta hagu ta gaba ta baya akwai hadisin <clears throat> sabra ibn abi fakih wanda imamu ahmad ya rawaito shi da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaitana qa'ada libni adam ala atruqihi shaytan yana zauna yana zaune wa dan adam hanyoyinsa na alkhairi hanyoyin alkhairi hanyoyin da ya san idan dan adam ya bi su to zai cimma alkhairi shaidan sai ya zaune masa wannan hanyar فيقعد على فقعد على على طريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دين آبائك وتذر دين sai ya ya zaune masa hanyar shiga musulunci ba musulmi ba ne to ya fara hana shi shiga musulunci ce in za ka shiga musulunci ka bar addinin iyayenka da kakanninka wato za ka yi abin kunya ka bar addinin iyayenka da kakanninka sai ya shiga ziga shi shi kenan in ka yadda haka kenan wato iyayenka kenan batattu ne kai yanzu ka shirya iyayenka kenan suna wuta kai yanzu kai ne zaka tafi aljanna iyayenka banzaye ne kai iyayenka jahilai ne kai ne mai ilimi wato kamar a ce ga wani abu sunna ga wani abu bid'a a ce wannan sunna ce ka zo ka yi sai shi ɗaya ce kai babanka fa har ya mutu bid'an ne yake yanzu kai ka yadda kenan babanka ya mutu akan bata wato sai ya nuna maka cewa ai in ka yadda da sunna kenan ka ce iyayen ka batattu ne in ka yadda wannan ita ce hanyar shiga aljanna kenan kenan iyayen ka suna wuta in ka yadda wannan shine ilimi kenan iyayen ka jahilai ne in ka yadda wannan shine hankali kenan iyayen ka mahaukata sai ya ta maka wannan wasu wasu sai ka cewa kai ina ai ba za ta yi ba to da wannan ne zai kare ka kiyarda ka bi wannan hanyar fa asahu fa aslam dan adam ya saba masa kuma ya shiga musulunci to sai zo kuma fa yaq'udu lahu ala tariqil hijra annabi yayi hijira sahabbai an yi hijira wanda ya musulunta sai shaidan ya zo ce yanzu hijira za ka yi a tahjura ahlaka wa malak yanzu iyalanka da danginka da dukiyarka duk zakayi yi kaura ka basu ka in kai haka ai kai ka isa wawa yanzu dukiyar da kawai wahala ka tara kenan sai ka bar ma wasu saboda kawai an ce da kai aljanna kaga aljanna ne sai rika masa wasu wasu ya kara abin nan sannan ka bar garinka ka ga inda ka taso ga inda ka girma ga inda aka yanke maka cibiya ga inda kaka iyaye da kakannin ka suka girma haka kawai wani ya zo ya ruɗe ka ka fita ka yi hijira ka bi shi madina fa asahu fa hajar nan ma ya saba masa yayi hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira a zo a fita jihadi nan ma shaidan sai zo ya zauna yanzu ka fita jihadi fa innal jihada jahdun nafsi wal mal ka wahalar da kanka sannan ka bata dukiyarka yake cewa fatuqatil fa fatunkah al mar'a wa tuqassamu al amwal ka je ka yaki a kashe ka a zo a aure matarka sannan kuma dukiyarka a raba ci haba za ka yi wannan ka sassaɓa ka yadda ka tare arada da ka haka ka hau tsini da gangan sai rika ziga shi nan ma fa'asahu fa jahad ya saba masa a fita jihadin da shi annabi ya ce fa in mata kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wa in qutila kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wa in rafasathu dabbatuhu wa qasathu dabbatuhu kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wanda mutum in ya mutu haƙƙi ne akan ubangiji ya shigar da shi aljanna in kashe shi aka yi haƙƙi ne akan ubangiji ya shigar da shi aljanna in dabbar ce ma ta harbe shi ya faɗi ya mutu haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna to haka dan adam yake tattarewa mutum hanyar alkhairi kuma ya yi ta masa rudi daban-daban kamar yadda yake cewa Allah yake cewa la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah ka gani ya cika fitowa karar yana gaya wa Allah da zai nuna cewa eh yanzu ya iblisance din yake cewa la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa ni ma sai na ya gira bona a jikin bayinka wato ba zan bari kawai a tafi ba sai na yagi rabona wala udillannahum lalle tabbas sai na batar da su wala umanniyannahum kuma sai na sa musu gurace gurace yana gurin yi kuɗi yana gurin kaza yana gurin kaza in cika musu zukata da gurace guracen duniya wala amurannahum fala yubtikunna adhana al'am sai na rika sa su suna wasu al'adu marasa kan kan gado kamar al'adar ya ga abin nan datsa eh, datsa abin nan kunnan dabbobi a datsa kunnen dabba a ce wannan dabba ta musamman ce ba a cinta ba a hawanta ba a kaza kawai saboda bauta wasu aljanu wala amuran fala yughayyirunna khalqallah kuma sai da umarce su rika canza halittar Allah an yi ka baki wulif titirna ka je ka ce kai a goge maka bakin ka kada kana haski kada kana kana wani wani wani shekin banza mara ma'ana kaga ubangiji baki yake so ya ganka amma kai kana kare na yadda Allah yi ka sai ka je ko hancin ka irin namu na yan afirka ka je ka ce a sai an maida maka shi irin na larabawa a matse a yi ciko a sa wani kashi nan a tado nan a wannan ko madar a miƙar da ita wato kare na halittar da Allah ya maka kamar matar da take da gira ta je ta share giran a maida da ita wai ita sai ta sai ta yi abin nan sai ta yi ado irin na turawa a rika aske giran a da ita wata ziriri haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam kira su al-mughayyirat khalqillah annamisa ita ce annamisa wacce za ta rika keti abin nan dinta kaga anan nuna take cewa yadda Allah yi ta ita bai yi mata ba sai ta canza halittar Allah wala amuran nan fala na khalqallah sai ta canza halittar Allah Allah ya yi mutum da gemu shi ya ce baya su ko da yaushe yana cikin tanɗe haɓasa yana tanɗe haɓasa kullum haɓasa kamar ta mace wanda Aisha radiyallahu ta'ala anha in za ta yi rantsuwa ce take wallazi faddala rijal jammala rijal ala faddala risal ala nisa na rantsi da wanda ya fifita maza akan mata ta hanyar ba su gemu to ashe kawai kai kamar da kanka mace Allah yi ka namiji to duk wanda yana daga cikin abin da shedan yayi kokarin ya ya kawata wa dan adam sai ka ga mutum yayi wani abu wanda kai mai fitira wanda fitirar ka ya ce zuciyarka bata lalace ba ta gurbace ba sai kai ta mamakin ina kyan yake anan kaga ya wani aski ya aski rabin kan ya bar rabin kan daga ka rasa ya zama wani iri shi ba mutum ba shi ba biri ba amma shi yana tafiya yana takama yana hura hanci yana dan kai gani yake kowa banza ne shine wayayi yayi wata shiga ya sa wani wando ka rasa hikimar shi wannan wandon wando ne ya kode ya abin nan har ma ya dan yayyage wai haka ake san shi wai shine shine sho saboda saboda dan ya kawata musu wannan shine la da lahum fil ard ai babu babu bala'i abin da fi komai muni ka rika ganin shi mai kyau kaga wai shi idan ya ci abinci ma ba zai wanke hannu ba sai dai goge a cikin jins ɗinsa a wannan shine shine wayewa kaga mahaukaci to shine Allah ya ce illa shine shi dai ce illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka masu ikhlasi wato shi da kansa ya san ba zai iya cinye duka zuriyar zuriyar annabi adam alaihi salam da yake ba dole akwai waɗanda suke bayan Allah ne waɗanda suke mukhlisai wato masu ikhlasi wanda suka sa Allah a zuciyarsu su ne wannan 'yan kaɗan masu yawan su ne wanda za su bi shi 'yan kaɗan ɗin su ne wanda za su tsira shi yasa yace wala tajidu aktsarahum shakirin mafiya yawancin su ba za ka same su masu gode maka ba wato yawancin su za su zama tare da ni suke sai dai su gode min ba za su gode maka ba kamar yadda yake ta yake ta qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila to qalilan din sune ibadakal mukhlasin wanda shedan ba zai iya ba zai iya da su ba don haka babu abin da za ka gallabi shaidan da shi irin ikhlasi yi abu dan Allah ya zama kayi ihtisabi Allah kawai kake so ya baka lada ba don wani abu ba kanka sa kowa a zuciyarka sai Allah to zan kana da ikhlasi a zuciyarka babu shakka shaidan ba zai iya ba cin galaba a kanka ba wannan kuma zai yiwu ba sai idan ka yi ƙoƙarin kubutar bayin Allah na kwarai wani tafarki ne madaidaici da na wajabta wa kaina wato ubangiji ya wajabta wa kansa ya kubutar da bayansa na kwarai shine ma'anar haza siratun alayya mustaqim da zama na bayi masu ikhlasi ba za su bi tafarki kamar sai dai su bi tafarki na ce inna ibadi laysa laka alaihim bayi na ba ka da wani iko a kansu to ba za ka iya ba za ka samu wani ikon kabatar da su ba innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun ce ba ya da wani sultani ba ya da wani wata fawa akan mutanen da suke jubuntar ubangiji wanda suke tare da Allah shedan ba zai iya ba zai iya kai su kasa ba na'am shedan zai iya maka waswasi waswasin shedan ba shine yake nuna cewa shedan ya ci galaba akan ka ba innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun kaga masu takawa Allah sai kira su masu takawa yace innal ladzina takaw waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytani idan wani shaytan mai kai kawo ya dan shafe su ma'ana da waswasi tazakkaru sai kuma su dawo su sawo cikin hayyacin su da zarar ya yayi musu wani waswasi nan da nan kuma sai su dawo cikin hayyacin su sai su zo suna gani tar suna gane su gane cewa eh wannan abin da shaytan ne yake kokarin ya jefa su cikin wani wawaki kin rami saboda ka shaidan zai iya shiga zuciyarka idan ya zama na zuciyar nan taka baka rufe ta da tuna Allah baka sa makullin tuna Allah da muraƙabar ubangiji akan zuciyarka wato shaidan zai iya shiga amma idan ka sa muraƙaba akan wato muraƙabar ubangiji tuna ubangiji da halarto ubangiji a cikin ayyukanka na rayuwa yau da gobe to wannan za su zan masu gadin zuciyarka shaidan ko ya zo ba zai iya shiga ba illa iyaka dai zai iya tsaya a farfajiya watakila ita wasu wasi amma da karshe zaka koro shi waje shi yasa Allah ce allazi wasu fi sudurin nas fi sudurin nas min aljannati wan nas kaga zai iya wasu wasi a cikin kirji amma ba zai shiga zuciya ba kamar mutumin da zai yi gida ne da farfajiyar gida idan guguwa ta taso in ya yi wunduna ya rufe sai ya rufe kofofinsa in guguwa ta taso iya abin da duk za ta kwaso na shara za ta zai tsaya ne a farfajiyar gidan ba zai shiga ɗakinsa ba saboda ya kukulle wundunansa illa kan guguwa ta lafa ya fita ya share amma in zai bar kofofin da wundunan a buɗe guguwa in ta taso to duk abin da ta kwaso na shara za ta zo cikin har ɗakinsa hakan gadon kwanciyarsa to saboda haka waɗanda suke masu takawa su ne kullum suna cikin share farfajiyar farfajiyar zuciyarsu ta hanyar kawar da dukkan wani wasi na shaidan ba za su bashi yayi tasiri ba Allah ce illa ba aka min al sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin halakakku wato waɗanda daman can halakakku ne zuciyarsu ta halaka daman suna neman kiris ne mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki saboda ka daman can suna neman abin da za su biya wa zuciyarsu sha'awarta za su yi za su bi hanyar da dama ita suke sha'awa sai kuma shaidan ya zo ya ƙara ƙawata musu ita ya zayyana musu ita to shikenan sai su bi shi shine ma'anar illa man ittaba'aka min al-ghawin al-ghawi a larabci shine wanda ya bace bisa sani wato ya san abin da yake ba daidai bane amma zai yi shine ake cewa gawi addal shine wanda ya bace bisa jahilci wato shi bai ma san abin da yake ba daidai bane wannan shi ake kewa addal al amma al ghawi shi ya san abin da yake ba daidai bane amma zai yi in ka gaya masa ma ka dauko aya sai ku ƙara shi tare in hadisi ne sai ya ƙara maka na biyu saboda haka shi ya san abin da yake ba bai sani ba kawai ya sa kafa ne ya take shi yasa ubangiji ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sifofin guda biyu ma dalla sahibukum wa ma gawa wato bai bace ba saboda jahilci ko bai bace ba bisa ilimi duka bai yi wannan ba shi yasa a wajen mawaka Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun annahum yaquluna ma la yaf'alun kaga duk wanda zai ebo kudin sa yana bawa mawaka suna ziga shi shi ma ya san ƙarya suke yi wanda zai zo ya ce maka dodo ya ce maka turan giwa ya ce maka waye kai ka san ba turan giwa bane amma kuma za ka ɗaukar kuɗi kana ta bashi yana cewa ka fi karfin kowa ba wanda ya isa kai ne waye kai ne waye duk kuma ka san cewa akwai wanda sun fi karfin ka suna nan saboda haka kaga a bisa sani ne kake wannan abin duk abin da zaka bashi a san ka san cewa ƙarya ƙarya yake gobe in kuka bata zai iya zagin ka saboda haka shi yasa ubangiji ya kirawo masu bin mawaka masu dakata zigar mawaka ya kira su gawuna saboda bisa sani ne ba wani wanda za a cewa toran giwaye ya ji cewa shi shi gewan ne babu shi to haka nan ubangiji maɗaukin sarki yake gaya mana kisar wanda Allah ya bashi ilimi sannan ya watsar da ilimin ya zaɓi hanyar shaidan watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun kaga ubangiji ya ce ka basu labarin mutumin da muka bashi ayoyinmu wato kaga an bashi ilimi lakamin ha sai ya zare kansa ya zame kansa ya fitar da kansa daga wannan ilimin wato ya tattara ilimin ya watsar kamar ilimin riga ce Allah ya sa masa ya cire ya yar fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya zo yana bin sa wato sai ya zama shi yake wa shaytan ma jagoranci maimakon ma ya bi shi yasa in malami in malami ya bace baya bacewa shi kadai sai ya ja wasu wataƙila in wani jahili ne ko wani tantirin shidani a dan iska ya bace ba wanda zai zai bi shi amma in malami ne to sai ya ja wasu ba zai tafi wuta shi kadai ba sai da irakiya to shi yasa nan ya zama shedan ma shi yake bi fa atba'u shaytan fa kana min al-gawin kaga ubangiji sai sifanta shi da gawi wato wanda ya bace bisa ilimi wanda ita ce sifa ta yahudawa su yahudawa su ne wanda suka bace bisa ilimi sabanin kirista wanda suka bace akan jahilci shine Allah ce illa man ittaba'aka min al-ghawil wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in kuma lalle jahannama ne gurin da aka musu alkawari gaba daya ubangiji ce la tu abwa jahannama din tana da kofofi guda bakwai tana da kofofi guda bakwai ne kulli babin minhu juz'un maqsum kowace ƙofa akwai wani yanki da aka raba minhum ga su mabiya iblis wato kowace ƙofa akwai mabiya iblis da za su shiga cikinta kowace kofa akwai kaso ne na wani yanki na mabiya iblis to anan malamai suka faɗi maganganu daban-daban wasu suka ce wannan sab'atu abuwa ba wai ana nufin adadi bakwai ba a'a laraba sukan yi amfani da kalmar saba'a ko saba'in dan dai su nuna yawan abu ma'ana tana da kofofi kawai ake ake nufi kamar da aljanna aka ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab saboda ka akwai kofofi daban-daban shi ne abin da ake nufi da saba'a ba wai adadin su ne bakwai ba wasu malaman suka ce a adadin su ne bakwai hawa hawa ne har ma wasu suke cewa babin farko kofar farko ta yahudawa kofa ta biyu ta kirista kofa ta ta uku ta sabi'awa wanda suke bautar taurari ko rana da wata kofa ta hudu a kofar majusawa sannan kofa ta biyar kofar mushirkai kofa ta shida kofar munafukai kofa ta bakwai kuma ita ce kofar masu saban Allah cikin wannan al'umma mumine masu saban Allah saboda haka su waɗannan da za su shiga kofa ta bakwai na ƙarshe su wannan akwai yiwuwar su fito amma sauran duk ba za su fito ba to wasu suka ce ai sab'atu abwab din kamar ibnu jurayd yana ce sab'atu abwab din ana nufin wato abin nan nau'ukan mutacen nan da ubangiji ya faɗa kofa ta farko ita ce wutar jahannama kofa ta biyu lazza kofa ta hudu hutama a ta uku kai ta hudu sa'ira sai ta biyar sahar sai ta shida aljahim sai ta bakwai alhawiya to sun ce waɗannan su ne ƙofofin guda bakwai to duka dai wannan ɗaya ƙasan ɗaya take wato an ce sab'atu abuwa ba ɗaya bisa saman ɗaya ba aljanna ce darajat amma wannan darakat ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar saboda haka ƙasa kofar ƙasa ake kare ƙasa ake kare Allah ya shi kiyashe mu na'am إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم to Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗa gama maganar iblis da kuma maganar 'yan wuta da waɗanda su shiga da kashe-kashen ita wutar kanta kamar yadda ubangiji ya saba in ya faɗi abin da ya shafi azaba kuma a faɗi abin da ya shafi ni'ima in an faɗi ni'ima kuma a faɗi azaba don haka abin yake akwai ni'ima ta masu ni'ima akwai azaba kuma ta wanda ubangiji waɗaukin sarki rubuta musu azaba sai ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu takawa masu tsoron Allah suna cikin wasu aljannatai wa uyun da wasu idanuwan marmaro na ruwa udkhuluha bi salamin ku shige su bi salamin da aminci aminina kuna masu wato kwanciyar hankali wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin kuma muka fitar da abin da yake cikin kirazansu min ghillin na kullata ikhwanan ala sururin mutakabili suna yan uwan juna ala sururin mutakabili suna bisa abin nan karagunsu suna kallon juna la ya masu fiha nasabun wahala ba za ta shafe su a cikin a cikin abin nan aljanna ba wa ma hum minha bi mukhrajin kuma su ba waɗanda ake fitarwa bane daga ciki anan ubangiji madauki sarki yana faɗar ni'imar da yawa 'yan aljanna masu tsoron Allah ya ce innal muttaqina aka fito da sunansu kwaro kwaro don a nuna wannan shine dalilin shigar su aljanna wato takawa takawa shine kai abinda Allah ya ce ka bar abinda Allah ya hana to wanda yake bar yin abinda Allah ya ce ya yi ya bar abinda Allah ya ce ya bari to su ne Allah yake cewa muttaquna yace kuma waɗannan fi jannatin suna cikin aljannatayya na ni'ima wa uyun da marmaro na ruwa da marmaro na zuma da marmaro na giya da marmaro na madara ga sanan dai daban-daban wanda ubangiji maɗauki sarki ya tanadar masa a cikin gidan aljanna udkhuluha mala'iku su rika cewa ku shiga bi salamin da aminci wato ku shiga lafiya ba tare da wata cuta ba ba tare da wata damuwa ba ana muku sallama aminina kuna masu amincewa dukkan wani tsoro wato ba wani abin da kuke jin zai same ku na tsoro ko na tabargaba ko na tashin hankali a ciki ba za ku ji tsoron kuma akwai wata rana da za a ce zaman ku a ciki ya kare ba ku fito ba maganar a ce mutuwa ta samu ɗayanku ko kuma a ce rashin lafiya ko a ce a zaman shi a ciki ya abin nan lokacin tenuwarsa ta kare babu wannan sauraka wannan zama ne za ku yi hankalinku a kwance shine aminin hankalinku a kwance sannan wani za'ana ma fi sudurihim min hillin sannan mun cire abin da yake cikin zukatansu min ghillin na kullata wato duk abin da yake tsakanin mumini da mumini na damuwa na kullata na haushi ubangiji sai ya cire su ba za a shiga cikin aljanna kana jin haushin wani ba duk wani abin da yake tsakanin ku anan duniya sai ubangiji gaba ɗaya sai ya an kakkaɓe wannan daga zuciya a shiga ku shiga aljanna kuna masu son juna ikhwanan kuna masu san juna kuna masu yan uwantaka da juna ala sururin mutaqabilin kuna bisa kujeru abin nan na aljanna karaga ta aljanna karaga kujera ce da ake da masu wadata suke zama a kai wacce za a iya zaunawa kuma in an gada ma za a iya kwantawa ai kun san irin ta ko karaga irin ta sarakuna za a iya zauna a kai kuma an gada ma sai a miƙe ta kuma a kwanta to wannan ta duniya ba ita ce a can ba ta can ta aljanna wannan ba za ka iya an dai kwatanta maka ne kawai to suna kan wannan karagu na sarauta na suna fuskantar juna domin in ana zaman lafiya za ga ana in an zauna za a fuskanci juna wannan shine zama na soyayya amma zama na kiyayya kwa zai ba wa dan uwansa baya amma zama na soyayya shine za a zauna a yi da'ira kowa na ganin kowa ana hira ana taɗi ana abin nan to shi yasa ubangiji ya ce mutaqabilina suna fuskantar juna don haka duk abin da yake cikin zukata na damuwa na na fushi ko wani zai mutu yana jin haushin wani ko wani zai mutu yana yana cike da damuwa akan wani to idan Allah ya rubuta za su shiga aljanna ba su shiga da wannan damuwar ba Ah, kamar misali kaga a sahabbai an samu fadace-fadace misali bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam an fa samu fada tsakanin mutanen sham da mutanen iraq tsakanin ah, sayyidatuna aisha da talha da ubaidillah ah, talha ibn ubaidillah da zubair ibn al-awwam da kuma bangaren mutanen iraq to duk ubangiji zai cire wannan ko da wasu an kashe su ta irin wannan hanyar kamar irin su zubair ibn al-awwam irin su talha ibn ubaidillah da aka kashe su a irin wannan fitina in aka zo lahira babu maganar cewa ai wane ya ja a duniya an mun kaza an mun kaza duk ubangiji sai ya shi yasa sayyidina ali ya zauna yake cewa insha Allah ni da Talha da Zubair ibn al-Awwam a lahira muna daga cikin wanda zamu samu rabon wannan ayar wanda za'ana ma fi sudurihim min ghillin akwai dan shi'a ana ce da shi al-Harith ibn Abdullah al sai ya ce yanzu yanzu yanzu kenan Talha da Zubair ya za a yi su shiga wannan ayar ba za su shiga ba wato saboda shi a gunsa za su huta sai na ali ya ce la'un malaka wato kamar ka ce don uwarka in ba su shiga ba waye zai shiga wato in bai su shiga ba ka gaya mun waye zai shiga wannan wannan wannan wannan haka ya kamata domin mutumin da zai jefa sahabban manzo Allah cikin wuta shi yasa sayyidina Ali bai kyale shi ba wannan yayi daidai da abin da yazo cikin sahih bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo sallallahu alaihi wasallam yace yakhlusul mu'minuna minan nar mu'minai za su samu kubuta daga wuta fa suna ala qantaratin bainal jannati wan nar sai a tsare su tsakanin akan wata gada tsakanin wuta da aljanna sun bar wuta sun ƙetare raɗi amma ko ba su shiga aljanna ba sai a tsayar da su a nan yuktasu li ba'dihim min ba a raba gaddama da rigimar da ke tsakanin sashin su da sashi mazalima kanat bainahum fid dunya abin da yake na zalunci a tsakanin su a duniya wanda ya cuci wanda wanda ya cuci amma kuma duk mu'mine ne yanzu aljanna za su tafi sai a raba wannan gaddamar kowa a kwantar masa da hankali hatta idza huzzibu wa nuqqu sai an tace su an reraye su an wanke su uzina lahum fi dukhulil janna sai a ce su shiga aljanna kaga za su shiga babu wani abu na kullata a cikin zuciyarsu Allah ya sifanta aljanna din da cewa la yamassuhum fiha nasabun wato wata wahala ba za ta shafe su a cikin aljanna ba kamar yadda ya zo a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha amarani an ubashshira khadijata bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasab ubangiji ya umarce ni in yi wa khadija bushara da aljanna da gida wani gida a cikin aljanna wanda babu wahala a cikinsa babu hayaniya wato ba wahala a cikin a cikin gidan aljanna sannan kuma babu hayaniya wa ma hum minha bi mukhrajina kuma ba waɗanda za a fitar da su bane daga gidan aljanna wato in sun shiga sun shiga kenan kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ahlal jannati inna lakum an tasihhu fala tamradu abada ya ahlal janna wato kuna da zama a cikin aljanna kuma ku zauna cikin lafiyar ku garau ba tare da kun yi cuta ba har abada wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada kuma kuna da damar ku rayu a cikin aljanna har abada ba za ku mutu ba wa inna lakum an tashibu fala tahramu abadan kuma za ku zauna cikin yarintar ku da samartaka ku a cikin aljanna ba za ku tsufa ba har abada wa inna lakum an tuqimu fala tad'anu abadan kuma za ku zauna a ciki babu maganar ranar da za a ce a tashe ku ko ku zama yan gudun hijira ko a ce zaman ku a ciki ya kare saboda ka kaga in ka shiga cikin gidan aljanna babu batun rashin lafiya babu batun mutuwa babu batun cuta babu batun a ce za a fitar da kai wannan kuma daman su ne suke tayarwa dan adam hankali a duniya wannan su ne daman abin da suka fi damun dan adam a ce ga wata rana da zai mutu wato wannan mutuwa tana da cikin abin da suke damun dan adam amma banda dai Allah ya yi rahamarsa ya kange mutum daga mutuwarsa da za a ce maka ai ga shekarar da za ka mutu a saki wannan ka san wannan to ko da da tazara tsakaninka da lokacin ba fa abin da zaka iya yi duk sanda ka tuno cewa fa yau in an wayi gari fa kaza kwanan ka ya ragu da kaza gobe an waye gari karshe haka za a same ka kullun ba kullun kullum ka shigo cikin magana cikin jama'a ka yi tagumi a rasa me yake damun ka ballantana a ce abin ya matso saura shekara daya to karshe mutum ma inda ana mutuwa kafin lokacin ma zai iya mutuwa dan ba abin da zai tsinana kuma ba zai tafi kasuwa ba zai to ce to me zai je yayi yayi ta wasu abubuwa na marasa hankali saboda ya kusa mutuwa to shi yasa malamai na Allah masu tsoron Allah suke kawo mutuwar kusa ko da yaushe dan wannan zai sa musu tsoron Allah su yi kokarin wato gujewa duniyar su yi kokarin tsaftace dukiyarsu su yi kokarin tsaftace mu'amalarsu don suna ganin a kowane lokaci za su iya su mutu to ubangiji sai ya sa mutuwar ta zama gaibi dan dan adam ya sakata ya wala sai ka ga mutum saura dan lokaci kankani ya mutu amma kuma ka ga, ana ta abubuwa da shi da yake bai sani ba ya shiga nan ya fita nan ya hau nan ya sauka ba abin da ya dame shi amma da a ce ya san cewa mutuwa zai yi to ba fa abin da zai iya yi kuma to haka na rashin lafiya ta tana daga cikin abin da take bata wa dan adam rayuwa a ce yau gashi ya waye gari ba lafiya kuma musamman a ce rashin lafiya ce wacce za ta hana shi za ta hana shi komai ko ta hana shi shiga jama'a ko ta hana shi jin daɗin abinci ɗanɗanon abinci ruwa wannan ba zai ji daɗinsa ba komai da ake ci ko a hau ko a taka ko a abin a duniya shi ba zai ji daɗinsa ba to sai zama na wannan ma babu a aljanna sannan ba magana tsufa kaga tsufa wata rashin lafiya ce da tsoho da mara lafiya kusan duk abu ɗaya ne kawai dai wanda ana ce masa tsoho wanda ana ce masa mara lafiya amma dukkan su ba su da lafiya sai yasa wani cutar da za ga tare da tsoho ta tsufa ce ba wai cuta ba ce ta abin da ta tsufa ce ko ka yi maganin dai ya riga ya tsufa dole yi wannan cutar shi yasa waɗanda ba sa san Allah ba su san Allah ba idan mutum ya tsufa ko ya sai a ce a ƙarasa shi saboda wai ba abin da zai yi kuma ba wani abu da kullum wahala zai zama muku liability zai zama ku sai a ce a karasa shi kamar abin nan na almadinatul fadila ta aflaton wanda yake tunanin samun wani gari wanda ba a saban Allah ba a afwan ba a laifi a ciki dan ba ba musulmi bane ba a laifi a ciki ba wani maganar wani yayi wa wani laifi ba maganar cewa ko wani yana rashin lafiya ya zama na kowa yana son kowa kuma ba ba a buƙatar soja ba a buƙatar ɗan sanda saboda babu mai laifi ballantana a yi kotuna babu kotu babu alƙalai balle gidan kurkuku gari ne shi kowa mutumin kirki ne a garin kuma kowa lafiyayye ne to daga cikin falsafar sa shine in aka in wani baya da lafiya a ce maza maza ya tafi gona yadda ya saba ko baya da lafiya in ma dai ya je ya warki yana noma din ya warke ko kuma ya mutu kaga an huta maimakon ya zauna baya wani amfani sai dai a yi wahala dan har asibiti ma ba sai an yi a garin ba to kaga wannan a kwakwalwarsa kawai garin yake amma ba zai yi ba a aikace Allah madaukin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi